A wannan shekarar kusan ba a wuce wata guda a ƙasar Nijar ba tare da jami'an tsaro na 'yan sanda da ke yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi a ƙasar. Su yi nasarar kama wasu masu fatocin miyagun ƙwayoyi irin su tramadol, tabar wiwi da kuma uwa uba koken ko hodar iblis. Sai dai a karon farko jami'an tsaro a jihar Agadas da ke arewacin Nijar su yi wani wawan kamu na wata ƙwayar da ake kira Captagon wacce 'yan ta'adda ke amfani da ita domin kai hare-hare a ƙasashe da dama na Afirka ta yamma tare da kama mutane sha biyar da suke dauke da ita kabiru idi kanto shine shugaban hukumar da ke yaki da sha da fatocin miyagun kwayoyi reshen jihar Agadez. wata kwaya ce wadda ake ce makabtagon da mafi yawanci wanda suke amfani da ita su ne 'yan ta'adda wanda ake kira da jihadist mafi yawanci 'yan ta'adda wanda kuke gaba Nijar ba duka wanda suke nan wajen kasashenmu ko kuma kusan in ce duniya amma in dai dan ta'adda ne yana shan wannan kwaya kwaya ce mai ba su kuzari kuma tana hidda musu tsoron abubuwa shi yasa duk wanda ya shata zai aikata kowane irin laifi ne ba tare da yayi da na sani ba ko ya ji tsoron wani abu mafi yawanci wanda dai za ku ga suna ta'ammali da ita ko suna shan ta yan ta'adda ne akwai ga wanda ba dan ta'adda ba yana shan wannan kwaya kuma taɓa taba kama wagga kwaya ba karu na harko ne muka same ta kuma in kuka lura adadin da aka kama na kwaya adadi ne mai yawa an same ta kwaya ta kai wajen dan balle wannan kusan miliyan biyu sun kama mutum sha biyar. Yanzu haka dai kusan babu wani yanki na ƙasar Nijar da ba a fitocin miyagun ƙwayoyi ta cikin sa. Saboda haka ƙungiyoyin fararen fulla suka jinjina wa jami'an tsaro game da irin ƙoƙarin da suke yi ba dare ba rana wajen farautar masu farin miyagun ƙwayoyi. Ahmed Ali ɗan ƙungiyar farar fulla ne a Agades. Jama'an tsaro wanda suke kokarin kamo masu safarar mayagun kwayoyi muna jinjina musu ga aikin da suke yi su yi kokari su kama damtse su tashi tsaye su kula da wannan aikin da suke yi. gaskiya muna ba su goyon baya saboda suna da kokari suna aikin da ake bukata sun suna kama jikin su bisa neman mayagun masu safarar kwayoyi suna kokari suna zakulo mutanen gas su ci gaba da yi su bi sako sako duk inda wanda yake mai safarar kwayoyi su yi kokari Allah ba su su kama shi jihar Agres dai ta zama wata hanyar da masu safarar miyagun kwayoyi ke bi domin shigar da kwayoyin koma wucewa da su zuwa wasu ƙasashe kamar Libya da Algeria. Saboda haka jami'an tsaron suka yi kira ga al'umma da su basu gudummawar da ta dace. Al'umma su kama aiki, su so su kama mu aiki, aiki wanga na kawo tsaro cikin ƙasa ba na jami'an tsaro ba ne su kaɗai. Na al'umma ne ga baki ɗaya. idan al'umma suna bakin nasu ƙoƙari, me su ci gaba su ƙara ba da ƙoƙari su zo in suka ga wani abu wanda ba daidai ba su zo su hidi ma magabata ko kuma jami'an tsaro ko kuma wanda ya dace su zo su kawo mu labari abinda suka ga wanda ba daidai bane ba su zo su shaida mu masu fatocin miyagun kwayoyi yanzu haka da dama ne dai suka riga ya suka shiga hannu wasu su yan kasashe makwabta ne wasu kuma yan kasar Nijar Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar